أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira innahu waliyu zalika wal qadiru alai ajiya da yardan Allah subhanahu ta'ala mun faro ne akan suratul muddathir inda muka fassara aya ta ɗaya zuwa ta ashirin da tara yau da izinin Allah za mu tashi akan aya ta talatin daidai Malam Yusuf bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليها تسعة وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستكن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضون الكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى لله Na'am, نعم أجيا mun yi bayanin cewa walidu binul mughira ga irin wato keta haddi da butulci da juyawa gaskiya da ya yi a inda Allah maɗaukakin sarki shi kuma ya masa alkawarin cewa tabbas sai ya sanya shi a cikin wutan sakar. wannan wutan sakaran ne yanzu Allah maɗaukakin sarki ke mana bayaninta ya ce alaiha tis'ata ashar masu tsaron wannan wutan kawai wutan sakara ɗin nan inda za a jefa wannan bawan Allah masu tsaronta mala'ikun da suke tsaronta adadinsu goma sha tara ne su wa ma ja'alna ashaban nari ba mu sanya masu tsaron wutan nan ba su zamanto waɗansu face illa mala'ikatan sai dai mala'iku wato Allah maɗaukakin sarki ce ba mu zaɓo cikin halitta ta masu tsaron wuta face sai mala'iku ban zaɓo mutane ba ban zaɓo dabbobi a'a masu tsaron wuta ba kowa ba ne su illa mala'ikatan sai dai mala'iku kuma wa ma ji ja'alna iddatahum ba mu sanya adadin nan nasu goma sha taran nan ba illa fitinatan sai dai mu jarrabci ko kuma adadin nasu ya zamanto fitina da bala'i da bata da jarabawa na kafaru ga waɗanda suka kafirta irin su wato abu jahal kenan domin da wannan ayan ta sauka sai abu jahal da sauran kafiran sai suka ci a ah, kaji kuma wai wutan ma da za a sa kafurai a cikin tawai masu tsaron ma mala'iku ne goma sha tara kawai to yanzu saboda Allah muɗin nan yawan mu mutum goma idan suka faramma mala'ika ɗaya goma su faramma mala'ika ɗaya goma su faramma mala'ika ɗaya gaba ɗaya a gama da su za mu azabtu to shi ne Allah ya ce kun ga dama cewa goma sha tara nan da na faɗa don kun jarrabe su ne gashi adadin nan ya halakar da su sun san girman mala'ikan da har suna cewa "A'a ai in dai mala'iku goma sha tara ne za a sa su ne masu tsaron wutan da za a samu ai yawan mu nan mun isa mu turmushe su kuma mu fita daga wutan ma mu yi overpowering nasu yadda su iya abin ba za su iya azabtar da mu ba kada ku ji tsoron komai za mu magance su za mu yi taron dangi akan waɗannan adadin mala'ikun sha tara kawai su gagare mu shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa ai dama na ce bari unce musu adadinsu sha tara don su rena su adadin ya zamanto musu wani fitinan da zai ƙara ɓadda su sanin adadin zai ƙara zamanto musu kuma bala'i da tsaurin kai da taurin kai yanda za su yi cewa ai za su iya fafata da su goma sha taran ma maimako su ce mu miƙa wuya mu yi imani sai suka ce ab sha tara kawai Allah mu ci gaba da abin da muke za mu gama da su Allah ce to kun ga sha taran nan ya zamanto musu bala'i fitinatan ya ƙara zamanto musu fitina ba su raina sauro ba da Allah ya buga misali da shi a ƙur'ani ya ya zamantowa da marudu sauro ne ya halaka shi ya gama da shi mu yanzu a duniyan nan akwai abin da ke saurin kashe mutane irin malaria to sauron ne wannan dan karami na Allah la yastahi ay yadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha karkare na abu idan Allah ya buga misali da shi Allah madaukakin sarki yace a liyastaykina alladhina utul kitaba na kawo adadin masu tsaron wannan wutan goma sha tara ne domin ahalul kitabi yahudawa da nasara wanda aka ba su attaura da injila za su tabbatar za su yi confessing za su samu yaƙinin cewa e lallai wannan adadin mala'ikun ya zo musu a cikin attaura da injila wannan zai sa su ƙara samun yaƙinin cewa alƙur'anin nan daga Allah ne alƙur'anin nan ba maganan manzon Allah ba ne saboda ga alƙur'anin ma ya tabbatar da abin da ke cikin littattafansu na attaura da injila su ma Allah ya bayyana musu a cikin attaura da injila din nan cewa adadin waɗannan mala'ikun goma sha tara ne daidai to Allah ce hikiman da ya sa ni na faɗi nombansu a cikin ƙur'ani domin su masu attaura da injila yahudu da nasara da suke karyata annabi din nan za su ga lallai abinda manzo Allah ya faɗa ya yi daidai da numban waɗannan mala'ikun da yake cikin littattafansu wannan zai sa su ƙara samun yaƙinin cewa alƙur'anin lallai ba daga manzon Allah ba ne alƙur'anin daga Allah ne a nan fa'idan da zai ma waɗannan kenan su kuma tsantsan kafurai irin su abu lahab adadinsu sai ya zamanto musu fitina wa yazdada alladhina amanu imanan su kuma sahabai da musulmai da suka yi imani da manzon Allah sai adadin mala'ikun ya ƙara musu wani imani sama da imanin da suke da shi so bayyana wannan nomba na mala'ikun sha tara nan wato abu uku ne za su faru na farko akwai gurup ɗin kafirai da adadin zai zamanto musu mai fitina da bala'i ya ƙara dulmuyar da su ya ƙara musu girman kai da jiji da kai na biyu yahudawa da nasara ahalul kitabi za su ƙara tabbatarwa da yaƙinin cewa ai eh, lalle alkur'ani nan gaskiya ne domin gashi ya faɗi nomban mala'ikun da suke tsaron wuta daidai da yadda ya zo a cikin littattafansu sannan fa'ida ta uku kuma su musulmai mumunai waɗanda suka zagaye manzo Allah suka yi imani da shi za su ƙara menene za su ƙaru da imani wa yazdada alladhina amanu imanan Allah ya ce wala yartaba alladhina utul kitaba waɗanda muka basu abunan littafi yahuda da nasara ba za su taɓa samun shakka ko su samu tantama ko ta baba cewa alkur'ani nan ba haka ba ne domin abinda annabi ya ambata na yawansu ɗin nan sha tara shine yake a littattafansu kaga ba za su taba shakkan alqur'anin ba anan wal mu'minuna su ma mumunai ba za su taɓa shakka ba dama su mumunai masu imani da Allah ko a faɗi lamban ko kar a faɗa sun yi imani ma da alkur'ani Alladina dama yu'minuna bil ghaibi ne suna imani da abin da ke koyi ko ba su gani ba sannan wal yaqulu allazina fi qulubihim maradun su kuma munafukai a gefe guda wanda akwai ciwon munafurci a cikin zukatansu idan ka ji Allah ya ce cutan zuciya maragul kulubi to shine ciwon munafurci wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa mahum bi bimu'minin fi qulubihim fazadahumullahu maradan wa lahum azabun azim su kuma munafukai sai su koma gefe wal kafiruna da sauran tsantsan kafirai wanda ba su da ba ahlul kitabin ba sai za su sai su koma gefe su ce a'a ma za rada Allahu bi hadha masalan me Allah yake nufi da wannan misalin cewa masu tsaron wutan goma sha tara ne me Allah yake nufi ne me Allah yake nufi to wannan sai ya rika sanya musu doubting Allah yana nufin kenan yawansu zai tsoratar da mu ne ko mai Allah yake nufi da ambato Allah ce kadhalika yudhillu Allahu man yasha'u haka nan Allah yake ɓadda wanda ya ga dama wanda Allah bai so shi da shiriya ba to zaka samu duk abin da Allah ya faɗa sai ya koma yana challenge me yasa Allah ya ce goma sha tara adadin su why me Allah yake nufi amma ai innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuli an yaqulu sami'na wa adana total submission ake so ga mumini shi mumini idan aka ce Allah ya ce manzon Allah ya ce sawa'un an masa bayani ko ba a masa bayani ba sawa'un ya fahimci hikiman ko bai fahimci hikiman ba zai ce sami'ina wa ada'ana mu mun yi imani kuma mun yi biyayya kawai kullum min indi rabbina to shi yasa dama alqur'ani akwai complicated abin nan wato ayoyin da sai ka natsu ka fahimci bayani su alqur'an ayoyin qur'ani sun kashi kashi biyu akwai ayatun muhkamatun ayoyin da kawai fassaran su sanin fassaran su babu wahala akwai wa ukharu mutashabihatun akwai waɗansu ayoyin sanin ma'anan su akwai rikitarwa sai ka je gaban malamai fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من آمنا به كل من عند ربنا to dama akwai complicated ayoyin da sanin fassararsu sai ka je gun manya-manyan malamai su fassara maka akwai wanda sanin fassararsu yana da sauƙi? in ka karanta larabci ɗan kaɗan za ka iya sani ya ayyuhal ladina idza qumtu ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa wannan eh, fassarar su yana da saukin gaske ka shafi kai ka wanke abun nan amma akwai ayoyin da sai ka je gaban hamshakan malamai su fassara maka su akwai ayoyin da babu bai iya fassara maka su duk duniyar nan sai Allah shi yasa a ce alif lamim a ce Allahu a'lamu bi muradi Allah shine kawai ya san fassarar shi to haka al'amarin Allah wanda ba wanda ya san fassaran shi sai Allah yana so ya ga za ka yi katsalandan ka ce kai ka sani ko za ka bar wa Allah sani waɗanda kuma ayoyi masu rikitarwa a ga za ka yi katsalandan ka fassara su ko za ka je gun manya-manyan malamai tunda Allah ce fasalu ahalar zikir in kuntu la ta'alamu. to shi yasa Allah madaukakin sarki ce za ka ga masu neman fitina ta da fitina ta da rigima addini jayayya sai ka ga suna bin irin waɗannan ayoyi waɗanda sanin fassararsu yana da wahala iftiga alfitinati da neman fitina waftiga a ta'awilihi da neman ƙoƙarin juya ma'anansu to su waɗannan mumini idan ya ji wata aya zai ce na yi imani daga Allah ne amma wal kafiruna da wallazina fi qulubihim maradun sai su tike sai su ce ma za a radar lahu bi haza matsala me Allah yake nufi da wannan abu mu ba za mu imani ba sai mun ji me Allah yake nufi kaga mutum ya halaka kenan to Allah ya ce duk wanda kaga yana challenge ya ce ba zai yi imani ba sai ya ji ma'anan ayan me Allah yake nufi to Allah ya ce kadhalika yudhillu Allahu man yasha'u irin su ne waɗanda Allah yake batarwa wa yahdi man sha'u ya shiryar da waɗanda suke so su ne mumunai wanda in sun ji aya su ce sami'ina wa ana kawai amanna bihi kullum min indi rabbina su kuma yan fitina sai su ce sam yattabi'una eh, ma tashabaha minhum sai su rika bin irin waɗannan ayoyin Allah ya ce su ba su sani ba wa ma ya alamu junuda rabbika illa huwa babu wanda ya san adadin yawan mala'ikun Allah sai shi Allah ɗin inda Allah ya ce mala'ikun nan goma sha tara ne masu tsaron wuta su sun ɗauka shi kenan yawan mala'ikun Allah kenan tunda su ne suke tsaron wuta idan aka yi taron dangi a kansu aka gama da su ai ba za mu ma sha azabar ba to shi ne Allah ya ce ai ma ya alamu da rabbika illa huwa babu wanda ya san yawan mala'ikun Allah yawan su sai shi Allah ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai guda biyu ya mana bayanin wato irin yawan mala'ikun Allah da ba wanda ya san su sai Allah ɗin ya ce a setin Ka'aba ɗin nan da muke gani a nan duniya setin Ka'aba akwai Baitul ma'amur wani ɗakin da shi ma yake sama ta ɗaya setin wannan Ka'aban da za a sauke wancan ɗakin zai sauka ne a kan Ka'aba ba ragi ba ƙari daidai zai sauka ba zarcewa Ya ce wancan ɗakin inda mala'ikun nan suke wancan na sama ɗin mala'iku ne suke ɗawafi mala'iku dubu saba'in ne a rana ɗaya suke ɗawafi idan suka yi once ba sa sake dawowa sai ranar tashin kiyama gobe waɗansu dubu saba'in ɗin ne jibi waɗansu dubu saba'in ɗin ne gata waɗansu dubu saba'in ɗin ne ko mala'ikun nan bayan da aka ce mana suna mutuwa kamar yadda muke mutuwa kullum abin ne su sai dai in alkiyama ta zo aka hura rai tunda da aka hura kaho dama Allah ya ce kullu man alaiha fanin ko duk wanda yake kai zai mutu nan ne mala'ikun za su mutu to kaga yawan su ba wanda ya san adadinsu. a wani hadisi manzo Allah sallallahu ya ce atati sama'u sama ta cika ta batse wa hukka laha an ta'itta ya wato ta cancanta ta cika ta batse din yace mamin min babu wani ɗan gurbi daidai da ɗanin hannu haka a sama ɗin inda za ka samu wai ka samu space inda ba mala'ika face sai akwai mala'ikun da suke sujada mala'ikun da suke ruku'i mala'ikun da suke tsayuwa haka da mala'ikun da suke abun wannan aikin ne ruku’i suke har ranar tashin kiyama ba za su ɗago ba masu sujadan sun kasa sun kasa sun kafa goshinsu a kasa ba za su taɓa ɗagowa ba har ranar tashin kiyama waɗanda suke tsayuwan haka ba za su taɓa ɗagawa ba matsa ba har ranar tashin kiyama shi yasa aka ce shi wannan an ba su tsayuwa ne mala'ikun waɗannan kuma a position ɗin ruku'i aka bar su ibadan da Allah ya ɗora masu har ranar tashin kiyama waɗannan aka bar su a position na sujada har ranar tashin kiyama ba za su ɗago ba mu kuma musulmai malamai suka ce sai Allah ya fifita al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya haɗo musu dukkan ibadan da mala'iku suke yi sai aka haɗo mana mu duk muna yi ka zo ka yi tsayuwar ka yi ruku'in ka yi sujadan ka ɗago ina fata an gane ko to ba wanda ya san yawan mala'ikun Allah sai shi Allah ɗin na'am wa mahiya wannan alƙur'anin da waɗannan ayoyin da annabi ya zo da su da wannan gargaɗin da manzon Allah sallallahu alaihi ya zo da shi wanda can shi walidu binu mugira ya ce in huwa illa sihirun yu'thar sihiri ne alƙur'ani yu'thar wanda manzon Allah yake samo shi to Allah ya ce ba sihiri ba ne in huwa illa zikra lil bashar Alƙur'ani nan wa'azi ne gargaɗi ne tunatarwa ne ga ɗan adam tunatarwa ne ga ɗan adam kawai Alƙur'ani nan tunatarwa gawa ɗan adam bashar ɗan adam banda dabba banda mene ƙur'ani nan naka ne kai mutum manuwal ne na rayuwanka gaba ɗayan da za ka yi operating rayuwanka yadda za ka tafiyar da rayuwanka successfully a nan duniya kuma ka ci nasara gobe kiyama duk wanda ya bar wannan alkur'anin to babu shakka za ka gan shi wato yana karo ne kawai yana tafiya irin tafiyan bugagge da giya bai san ma inda ya dosa ba idan mutum ya bugu da giya ka kalla sai ka rasa wani direction yake tafiya ne nan yake yi ne amma yake yin haka ya faɗi ko nan yake yi to duk wanda ya bar wannan alkur'anin babu shakka ya ɓace duk wata harka ta rayuwanka a nan duniya duk wata harka ɓangaren rayuwanka na nan duniya yana cikin alkur'ani nan wanda kuma lahiranka ta ginu ne akan rayuwanka ta duniya in rayuwanka ta duniya ta yi kyau to za ta yi reflecting a lahira idan kuma ta lalace haka nan ma lahiran ma zai lalace domin nan duniya ne ake shuka gobe kiyama saboda haka wannan littafin Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fihi sai ya ce menene hudan ne lil muttaqin shiriya ne ga masu tsoron Allah subhanahu wata'ala na'am kalla wal qamar wal layli id adbar was subhi idha asfar innaha la ihdal qubar nadhiran bashar لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين ألا ما دوكاكين سركي يتي كلا ku saurara ku saurare ni da kyau in ji Allah ko kuma Allah ya tsawatarwa wato uh, walidu bin mughira da waɗannan kafiran Allah ya tsawatar musu waɗanda suke ce alƙur'ani nan sihiri ne waɗanda suka zauna suna ta tunanin menene za su samo su yaƙa wa addinin annabi da ya zo da shi domin su ɓata addinin sannan su ɓata shi annabin su uh, ƙyamatar wa mutane wannan addini so wannan wutan da Allah ya tana dama shi walidu binul Muzira da wannan dutsen da ya ce sa'urhiquhu sa'udan dalilin da yasa Allah ya tana dama sa innahu fakkara ko fa faqutila kaifa qaddara thumma kai kaifa qaddar ana applying ɗin shi azabar nan tana tabbata ga duk group mutane da suka zauna suka haɗu suka ƙirƙiro me za mu ƙirƙiro ne mu jefa wa musulmi shi yadda za mu ɓaci musulmai a ɓata addinin musuluncin a ƙyamatar wa mutanen da ba su musulunta ba wannan addinin kamar yadda za a zauna a ƙasashe daban-daban a lokuta daban-daban makiya addini manya-manyansu su zauna su ce ya kamata mu yi mitin mu kirkiro wace wani abu ne za mu jefa wa musulmi shi yanda amerika ta kirkiro mu jefa alka'ida mu jefa musu alka'ida yanda idan aka yi wata taɓargaza aka yi wani barna mu ce alka'ida kenan yanda aka kirkiro boko haram mu zauna mu jefo wata kalma mu kirkiro ta mu rika ansa sunanta idan wani al'amari ya faru mu ce boko haram in aka yi fashi mu ce boko haram idan aka yi sata mu ce boko haram idan aka zo aka yi ta'addanci aka kashe mutum mu ce boko haram idan aka yi wani kuskure hatsari a ce boko haram idan taya ta fashe a ce boko haram ne suka fasha saboda me saboda a kyamatarwa musulmai a kyamatarwa al'umma menene shi addinin musulunci gaba daya to irin waɗannan masu zama su yi tunani eh wanda innahu fakkara wa qaddara faqutila dama an tsine maka tun kafin maka ce ga abin da za a faɗa musu din an tsine maka summa qutila sai Allah ya sake tsine maka kai fa qaddara bisa tunanin kirkiro wata kalman batanci da za ka yi wa musulmi da addinin musulunci to irin abin ya samu wancan walidu binul mughira to Al-Ibratu laysa bi khususi sabab laysa bi khususi sabab wato abun ba ya takaita akan shi bane a'a alibratu bi umumin lafzi ana is applicable akan duk wani waɗanda suka zauna don su ƙirƙiro waɗansu kalmomi da wani abin da za su yaba musulunci domin su ɓaci musulunci su ɓaci al'umman musulmi sannan su kyamatar wa masu kwaɗayin musulunta su shiga addinin su kyamatar musu addini ɗin ina fata an gane ko to wannan shine ne ina fata an gane ko to duk su ma ana applying din wannan kai ma sai mu ce muku in kafiran zamanin mu na yanzu sai mu ce muku kuma sanuslikum sakara wa ma adrakum ma sakara la tuqi wa la tadhar lawahatul lil bashar alaiha tis'ata ashar kowane zamani aka samu iri waɗannan ana applying din wannan azabar da wannan ayan a kansu ina fata an gane ko Allah maɗaukakin sarki ya ce wal kamar na rantse muku da wata da haskenta wallaili na rantse muku da dare iz adbara yayin da ya fara shigowa wasubhi na rantse muku da asuba in ji Allah idza asfara lokacin da ya fara watsakewa asubar Allah ce kun ga wutan jahannama din nan innaha la ihdal kubar tana daga cikin tana ɗaya daga cikin manya-manyan bala'ai da musulmai da suke jiran ɗan adam wato Allah yana so ya nuna mana girman menene wutan jahannama sai da ya rantse mana kamar ka ce wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa wutan jahannama din nan tana ɗaya daga cikin mafi girman musibu da bala'i to da yake Allah shi yakan rantse da abin da ya ga dama ne sai ya ce na rantse da wata da dare idan ya tashi shigowa da eh, asuba idan ya tashi watsakewa wutan jahannama innan inna hala ihdal kubar tana ɗaya daga cikin manya-manyan musibu da bala'ai da suke jiran ɗan adam wutan jahannama duk yadda za a musalta maka musibanta da bala'inta sai dai a kusanto da shi ne kawai sai dai a kusanto da shi kawai mu sai dai mu dan buga misali da irin wannan wutan da muke hurawa a nan duniya sai dai a buga ma misali da irin ta kawai ka ga yanda take ka ji irin raɗaɗinta da zafinta sai dai a matso maka da wannan amma ta jahannama din nan jinta kawai ake yi Allah Ubangiji ya rufa mana asiri akwai kunamu akwai macizai akwai bishiyan da take tsira a cikin jahannaman ma ita ma kanta bala'i ne akwai wani irin narkakken dalma akwai ruwan zafi akwai wani irin taɓo na iwa kawai iwan yan wuta idan suka ƙonu suka ƙonu wannan iwan da ruwan akwai inda yake tsiyayewa ya gangara wani wata rariya ya je ya taru ya yi kaman dem. akwai wata irin iwa da take fitowa daga cikin al'auran mazinata ita ma daban ne aka ce warinta da bala'inta ya fi cutar da 'yan adam ma sama da wutan to akwai rariyan da zai je ya kwarara ya taru ka gan shi a daskare kamar taɓolaka kawai wanda in 'yan wuta suka ce suna jin kishirwa wannan iwan ne da ƙazantar za a ɗebo a basu su sha gashi da zafi gashi da ƙazanta kuma Allah zai sanya musu wani irin bala'in kishirwan da in sun ɗiba ɗin suna kallo suna ji sai su riƙa kwankwaɗa ƙarfi da yaji kawai wata aman ga wani irin abinci zagu satin wanda shi kuma makalewa a wuya ya riƙe ya riƙe wuya ya manne kaman gam ko loman tuwo soft soft tuwon nan da muke gani ya makale maka anan ya kake ji kai kai ka fito da shi ya ƙi ka tura ruwa ya gangara ya ƙi sai zare ido to a can ko an zare idon ba mutuwa ba mutuwa la ya mutu fiha wa la ya haya ne kawai ba za ka mutu ba kuma ba za ka yi rayuwan jin daɗi a cikin wutan jahannaman ba to Allah ya ce in innaha la ihdal kubar jahannama wutan nan tana ɗaya daga cikin manya-manyan bala'i da musiban da yake nan gaba yake jiran ɗan adam duk yadda za ka yi ka kauce ma wutan nan tun yanzu nadhiran wutan nan ta zamanto nadhiran abin gargadi ne lil bashar ga dan adam albashar shine mutum wutan nan ana maka ta tun yanzu bala'i ne ke jiran mutum ke dakun shi mu duba fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da mafi jin daɗi a duniyan nan mafi jin daɗi a duniyan nan da an tsoma shi a wutan haka second ɗaya aka zare shi in aka tambaye shi don Allah ka taɓa jin daɗi a rayuwanka zai ce wallahi tallahi sam ban taɓa jin wani daɗi a rayuwata ba sekon ɗaya da za a sa shi a cire shi zafin har ya mantar da shi gaba ɗaya cewa ya taɓa jin daɗi za a ka mafi shan wahala a duniyan nan mafi cin kwakwa ba irin wannan da ake tallan shi ba a kawo shi ma malam ana tsoma shi aljanna sekon ɗaya haka a cire shi a ce dan Allah ka taɓa shan wahala a Najeriya ce wallahi ban taɓa batun da Allah ya halice ni wannan dan ni'ima na sako ɗaya har ya mantar da shi fa yawon da ya yi a man fetu yana jiran mai rigiman siyasa rigiman zaɓe rigiman zanga-zanga rigiman menene wai wannan sekon ɗaya da aka tsoma shi aljanna aka cire shi aka tambaye shi wallahi bai taɓa samun wata wahala ba to in dai za a tsoma mutum a wuta mafi jin daɗi a duniyar na a tsoma shi sakon ɗaya a wuta ya rantse bai taɓa jin daɗi ba to me yasa ma sai an ji daɗin ne ta hanyar haram me yasa sai an ji daɗin a haƙura mana tunda akwai ran da zaka ce wallahi baka taɓa jin daɗin ba to a haƙura mana kawai a haƙura idan kuma akwai ran da za a tsoma ka kai talaka marashi a tsoma ka sakon ɗaya aljanna ka rantse baka taɓa shan wahala ba a haƙuri mana da yadda Allah ya ajiye ka a haƙuran tunda akwai randa za ka ce sam baka taɓa shan wannan wahalan ba to ai haƙuri a hakan mana har ranar ya zo to Allah ce liman sha aminkum na gaya muku dai matsayin wutan jahannama innaha la ihdal kubar wutan nan naziran lil bashar abin gargadi ne ga dan adam ya kiyaye ta tun yanzu Allah ce na isar muku da wannan na isar muku to liman sha aminkum an yataqaddama wanda ya ga dama cikin ku ya gabatar da alkhairi wa kansa wanda ya ga dama au ya ko ya ja da baya ya ki aikata alheri ya je ya tsuke ya zauna kullu nafsin bima kasabat rahina kowane rai abinda ya aikata na alkhairi ko na sharri rahinatun an jingine masa yana nan zai je ya ga sakamakon wannan aikin illa ashabal yamin na'am في جنات يتساءلون 'anil المجرمين ما kun fi saƙon. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين الله ما أوكاكين سركي كل نفس دقوان ري mai ƙaryata gobe ƙiyaman nan mai aikata zunubai mai keta haddin Allah duk abin da ta aikata bi ma kasabat rahinatun za a jingine wannan aikin ya je ya tarar da shi illa ashabal yamini sai mumunai ma'abuta hannun dama su ne duk aikin da suka yi na kuskure Allah ba zai jingine musu ba sai Allah ya rika yafe musu shi kawai Allah ya rika yafe musu yana narkar da shi mumini ba zai mutu ya je ya samu wani abun da gashi nan dama wai ana jiran shi wanda zai zamanto masa dalilin shiga wuta in kaga an jingine wa mutum aiki to mutum ne wanda yake kafiri munafiki ko kuma mai rinjayar da saba wa Allah akan da'a wa Allah amma ashabul yamin mun yi shi a can a suratul waqi'a wa ashabul maimanati ma ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amato su waɗannan asabul yamini din su ba a jingine musu ayyuka da yayi sako kawai wa idza fa'alu fahishatan dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun to irin waɗannan da sun aikata wani aiki na sabo Allah ya ce za su je su aikata wani da zai narkar da shi su kan ba za su tarar da komai yana jiran su na sharri ba su waɗannan ashabul yamini din masaukin su su su waɗancan kullu nafsin bima kasabar rahinatun a cikin wuta kenan su kuma illa ashabul yamini su ashabul yamini ba a jingine musu aikin su a cikin wuta su kan fi jannatin ne aljanna ne masaukan su idan suka sauka a cikin aljanna Allah ya ba su sakamakon da ya alkawaranta musu dan aljanna ya kalli nan ya kalli nan ya kalli nan ya kalli nan ya kalli nan ya ga cewa duk wannan mallakan shi ne wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira aka fara cin abinci ana cin kaji ana cin nama ana cin nama can idan abinci ya yi daɗi sai ka ji ‘yan aljanna ya su fara santi ina fata an gane sai ka ji a'a sai ka ji ya ta sa'alun sai su rika ɗan tambaya a'a in an sha an sha aje ya ce kai ni ina wannan fitan ne kai ina james ne kai ina bolos ne ina ina wannan da da kai ina wanin nan kai fi jannatin ya ta sa'aluna sai ka ji suna tambayan manya-manyan criminal masu yi wa musulunci zagon ƙasa a nan duniya ina mugun nan ne da yake aikin shi sawa masallatai bom ina mugun nan ne da ya zo ya ƙona mana masallatai a angonmu kaza ina mugun nan da ya tura a zo a ƙona mana masallatai lokacin rigima ina mugun nan da ya tura a yi zagon ƙasa kaza kaza kaza sai kowa ya rika faɗan mugayen anguwansu da mugayen garinsu ana ci ana sha ha ya tasa'aluna anil mujrimin suna tambayan wato ina ne makoman waɗannan mugaye masu yi wa addini nan makirci da zagon ƙasa sai can sai a ce kai bari dai mu yi sacin wuta haka to daga aljannan haka akwai inda za su nemi Allah musu izini kawai a buɗa musu wutan jahannaman daga inda suke aljanna suna kallon wutan jahannaman kamar fim yadda kake kallon abu on screen ana nan ana nan kai sai suna kallon wutan jahannaman suna kallon ta sai su ce gashi can gashi can ga ɗaya can ga wani ga wani ga wani nan sai Allah ya ba su ikon communicating da waɗannan mutanen yan aljanna sai su tambaye su ce a'a ya mutumin ga kwata-kwata wajen rusa masallatai ma salaka kun fi sakar a'a yau karshen ka kuma wuta ka fada me ya kawo ka wutan a yau ba da kuna cewa hakan da kuke shine daidai ba ma salaka kun fi sakar me ya kawo ku wuta kuma yau kalu ya su ce eh lam naku al musallina ba ma cikin masu sallah ne dalilin da ya sa muka zo wannan wutan ba ma cikin masu sallah walam na kunutu imul miski ba ma fidda zakka ba ma ciyar da miskinai ba ma fidda haƙƙin Allah ba ma sadaka ba ma taimaka miskinai sai mai kuma ya ce wa kunna na hudu ma'al kha'idina duk inda ake ta'asa da makirci da shashanci mu nan ake samun mu kawai haka muka rayu a duniyar idan aka mana wa'azi tuba babu kyau gobe kiyama na nan wa kunna nukazzibu bi middini shi alkiyaman ma karan kanta ma ƙaryata ma muke muna ce ƙarya ne ba alkiyama haka muka rayu shekara goma ashirin talatin arba'in hamsin sittin saba'in tamanin waɗansu har ɗari hatta a tanal yaƙin har mutuwa ta zo ta riske mu muna kai har ga gaskiya alkiyaman ta tsaya mun ganta ƙarara yau waɗansu malamai suka ce ‘yan aljanna ne suke tambaya ina ‘yan wutan suke musu waɗannan tambayoyin waɗansu malamai suka ce a mala'iku ne masu tsaron wutan ne idan kafirai suka zo faɗawa cikin wutan suna shan azaba mala'iku da yake su ba su san saƙo ba la ya sunan lahama a marahu ba su san saƙo ba to su dai sun ga mutane sun zo suna shiga wuta ana ta babbaka su shi mala'ika bai san meye kaza ba meye kaza ba meye abubuwan da suka aikata da har ya kawo su wannan wutan ba shi ne mala'ikun suke neman fatawa daga gare su a'a ni kan ma salaka kun fi sakar me kuka yi wa Allah ne ya sanya ku a irin wannan wajen da kuke ciki yau su mala'ikun da suke tsaron wutan ne za su tambaye su sai su ce eh lam naku minal musallina wallahi an ce mu yi sallah a duniya mun ki mu ne mashugabannin kona masallatan karshen ta ma kenan ba a ma yi sallan ba kuma an hana masu yin sallan ma yin sallan sannan kuma walam naku nutsimil muskin ba mu ciyar da miskinai wa kunna nakhudu ma al-kha'idin mun kasance duk inda yan barna da yan ta'asa da yan makici suke nan muke mu kawai in ana neman na wajen mashi shan giya muna ciki wajen zinace muna ciki liwaɗi muna ciki ƙazafi ga musulmi muna ciki ƙirƙiro sunaye a rata musu muna ciki ƙona wuraren ibada muna ciki duk wani wajen ta'asa dai duk inda aka afka nan muke afkawa sannan alkiyama ma ƙaryata ta muka ba mu yi imani da ita ma ba hatta tani laqin har mutuwa ta zo mana har alkiyama ta zo ta tarar da mu to shi kuma tunda sun yi confessing yanzu kun ga ai ba su ce Allah bane ya zalunce su sun faɗi cewa ga abin da ya kawo su su da kansu su yi confessing rashin sallah ne su yi confessing rashin zakka da cire haƙƙin Allah da taimaka miskinai da fakirai su yi confessing sun yadda cewa duk wata taɓargaza da ɓarna da alfasha da menene nan suke sun yadda kuma daga cikin abin da kasu sun karyata ranar alkiyaman ma gaba ɗaya to tun da sun yi confessing da kansu in ji Allah Allah ya ce to ni kuma ga bayani na'am fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in fama lahum 'ani tadhkirati mu'ridin كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة نعم آه. kafin mu fassara waɗannan ayoyin ga waɗansu ayoyi har ila yau da suke nuna masu tambayan nan 'yan aljanna ne suke tambayan ina ne kafirai a suke Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'aƙbala ba'aduhum ala ba'adin ya ta sa'alun ƙala ƙa'ilun minhum inni kana li qarin يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين Allah maɗaukakin sarki ya ce ga 'yan aljanna a cikin aljanna za ka ga suna ci suna sha suna fuskantar juna sai waɗansu suka ce kai da ina da wani mugun aboki a duniya kuwa wanda yake ziga ni umbar musuluncin nan har yana ce mun kai ma kana cikin waɗanda suke gaskata alkiyaman nan kana cikin waɗanda suke gaskata cewa in muka mutu muka zamanto ƙasa da turbaya za a tada mu ina da irin waɗannan abokanan kuwa a duniya da mugayen abokanai ina makomansu sai a ce fahal antum muttali'un ko mu leƙa jahannaman ne sai suka leƙa sai suka gansu can tsakiyar wutan jahannama sai suka kira su ya suka ce wane tallahi na rantse da Allah kana dab da kaɓar da ni da ba don Allah ya mun ni'ima ba da yanzu ina tare da kai a inda kake dinna amma Allah ya mun ni'ima gani ina cikin aljanna shine wanada ashabun nari ashabal janna an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah akwai dan communication da za a yi tsakanin yan aljanna da yan wuta yan wuta su ce don Allah ku dan zubo mana ruwa mu sha mana daga ni'iman da Allah ya muku yan aljanna su ce Allah ya haramta muku wannan namu ne kawai a yi ta communication daga nan kuma an kashe communication an rufe kawai an yi silin wutan jahannama ba ta inda wani abu zai shigo dawwama dawwama kawai su ma 'yan aljanna dawwama dawwama Allah ubangi ya rufa mana asiri sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in yau ceton masu ceto ba zai amfani waɗannan mutanen da za su shiga wannan wutan ba waɗanda suka yadda rashin sallah ne da rashin ciyarwa da rashin imani da gobe kiyama da barna a bayan ƙasa shi ya kai su wutan nan Allah zai ceto yau ceton masu ceto ba zai amfane su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yana cewa wato mutum ɗaya a gobe kiyama akwai cikin mutanen da Allah zai ba su iko su ceci mutane yawan su kamar mutanen mudar mudar kamar a ce mutanen garin nan gaba ɗaya akwai wanda Allah ta albarkacin shi zai ce ya ceci mutanen da sun za su kai mutanen yawan mutanen birnin kaduna allah ce ya cece su kawai to akwai masu ceto daban-daban wanda suka yi mutuwan shahada za su ceci mutane saba'in daga yan uwansu akwai ceton annabawa akwai ceton shi Allah akwai ceton annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ceton mutane daban-daban da Allah zai girmama su duk cikin masu ceton nan inji Allah babu wanda ceton shi zai amfani waɗannan mutanen da excluded kawai sam in ji Allah subhanahu wata'ala ka zo ka ƙirƙiro karya ka manna wa musulunci ka manna wa musulmai irin wanda walidu bin mughira yi duk abinda aka yi a ce a yaƙa musulunci Allah ce irin waɗannan ne ceton masu ceto zai amfane su ba zai yi ba in ji Allah Famala lahum an tazkirati mu'ridin me ya samu mutane ne kai suke juyawa wa'azin Allah baya ne yanzu an gaya mana masaukin waɗancan an gaya mana ƙarshen su yanzu Allah yana magana da su yanzu kafiran yanzu me yasa suke gudun wa'azi na in ana wa'azi me yasa suke juya wa musuluncin nan ne baya idan ana kiransu zuwa gare shi famalahum lahum anit mu'ridin ka annahum Allah ya ce, wato yanda zukatansu ke kyaman wa'azin musuluncin nan idan ana yi yanda suke gudun wannan wa'azin ta annahum humurun mustanfira wato kamar irin jakan daji din nan ne zebra su ne jakan daji yanda idan suna kiwo sun haɗu suna kiwo idan suka ga masu farauta sun zagaye su yanda za ka ga sun tarwatse ratatatata ɗin nan waɗannan su yi gabas waɗannan su yi kudu waɗannan su yi yamma waɗannan su yi arewa to Allah ya ce haka zukatan kafirai ku kuna ganin su kusa da ku ne amma idan aka karanta ƙur'ani ko ana su zuwa ga ƙur'ani zukatan nasu yadda suke tarwatsewa su tsere su bar gangan jikinsu yadda garken jakan dawa suke gudu idan suka ga masu farauta sun zo ko kuma yadda za ka ga jakan dawa ɗin sun sunkuya suna kiwo sai su ga zaki ya ɓullo musu kawai yanzu suke tarwatsewa su gudu to haka zukatan kafirai suke tarwatsewa su guje wa wa'azin Allah alkur'ani ko da kafirin yana kusa da kai zuciyar ta kai daga nan zuwa murtala muhammad baya ya tarwatsa ya gudu kawai Allah ce ka annahum humurun fira, zukatansu tamkar zukatan tamkar jakan daji ne waɗanda aka tarwatsa su farrat wanda suka gudu min kaswara suka guje wa 'yan farauta ko masu harbi ko suka guje wa zakuna kawai saboda tsabar rashin son alkur'ani dinnan Allah ce bari ka ji abin da su kafiran nan suke so bal yuridu kullum ri'in minhum wai kowane ɗayansu in ji Allah wai yana so an yi uta suhufan munashara a turo masa nasa takaddan musamman zuwa gare shi a ce ga wannan takaddan min rabbil alamina ta fito ne daga Allah rabbul alamina zuwa ga wane ya samu takaddan shi musamman wai nan ne zai imani amma a ce an aiko da mutum ɗaya alkur'ani kamar yadda aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a ce annabin ne shi kadai aka bawa alqur'ani kuma ya kawo saƙon zuwa ga mutane gaba ɗaya su yi imani da shi Allah ce su ba yanda suke so ba a'a yuridu kullu mri'in minhum wai kowane ɗayan su individually suna so su ga nasu takaddan daga Allah direct tana ɗauke da sunansu daga Allah zuwa wane kai imani da ni daga Allah zuwa wane kai imani da ni kowane every and each individual ya ga tashi wasiƙar direct tana ɗauke da sunan shi daga Allah zuwa gare shi wai nan ne zai imani yanzu Allah ne ya turo masa sako amma a haɗa su ƙarƙashin mutum ɗaya annabi shi zai kawo sakon ba su yadda ba kun gane abin da ake nufi yawa a ga tilin wasiƙu kawai haka a ce daga Allah zuwa bulus yi imani da daga Allah zuwa wani daga Allah zuwa wani daga Allah zuwa wai kowa a bashi tashi special takardan ta cewa Allah ne yake kiran shi ya imani wai nan ne zai yi imani bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashara Allah ce kalla ƙaryan ku ba zai yiwu ba Allah ya daka musu tsawa yace ba zai yiwu ba bal la yakhafuna al-akhirah duk abin da ya jawo musu wannan inji Allah da musanta manzon Allah da cewa sai kowa an bashi nashi na musamman Allah ce ba sa tsoron kiyama ne ba su san kiyama ba ne ba su san kiyama ba ne da sun yi imani da alkiyama cewa za su mutu a tada su su tsaya gaban Allah a musu hisabi da ba su nemi hakan ba Allah ce kalla yadda ka musu tsawa ya ce alkur'anin nan fa ba komai ba ne ba sihiri ba ne ba waƙa ba ne ba bokanci ba ne alƙur'anin nan ba komai ba ne innahu tazkiratun wa'azi ne da gargaɗi a maka wa'azi in ka ƙi karɓa shi kenan in ka karɓa amfanin kanka faman sha a zakarahu Allah ce wanda ya ga dama ya bi alƙur'anin nan wanda ya ga dama ya wa'azantu da alƙur'anin nan alƙur'anin nan kawai ya ishe ku shi zan saukar ba wani zance wai kowa in tura masa nashi daban Allah ce ba zan yi wannan ba wanda ya ga dama ya yi imani da alkur'ani ya gargadantu da alkur'ani wa ma yazkuruna ba mai wa'azantuwa kuwa da alkur'ani illa an ya sha Allahu sai wanda Allah ya ga daman imanin shi duk yadda ka so imanin ma in Allah bai so ba ba zai yiwu ba Kuwa shi Allah din nan ahalut shi shine ma'abucin cancantan ji tsoronsa Allah shi ya cancanta a ji tsoronsa wa ahalul maghfira shine mafi cancantan a nemi gafara daga gare shi so idan ka nemi gafara ka yi jayayya da annabi ka kafurce da ka yi wa musuluncin nan makirci ka masa irin aikin walidu binul mugira idan ka zo ka nemi gafaran Allah shi Allah din ahalul maghfirati ne idan ka nemi tsoron Allah ɗin ya shirye ka shi Allah din ahalul taƙawa ne zai gaidin naka kuma zai karɓi tubanka amma zancen sai an bama kowa takardar shi Allah ce bai taso ba je ka rike qur'ani ko ka rike shi ko ka bari liman sha'a minkum an yastaqim faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna atadna lidh na naran wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama ya kafurce in ji Allah ni dai na tana juda ga wanda ya kafirce na tana juta. wannan shine karshe wannan sura mai albarka bari mu je sura ta gaba suratul qiyamati بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر نعم آه سورة القيامة سورة ونو سورة مي البركة سورة القيامة آه القيامة دي شيني ɗaya ne daga cikin sunayen wato ƙiyama ɗin ko ɗaya ne daga cikin sunayen ƙarshen duniya akwai asa'atu akwai alƙari'atu akwai alwaƙi'atu akwai alƙiyamatu akwai attamatul kubura akwai asaha akwai yawmu kaza yawmu kaza sunayen alƙiyaman suna da yawa idan abu babba ne za ka tarar da sunayen shi suna da yawa wannan sura mai albarka makiyatun an saukar da ita a makka ne bi ma'ana kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina a jerin gwanon surorin idan ka ɗauko daga fatiha kana gangarawa ita ce yau ta saba'in da bakwai ta a ta saba'in da biyar yawan ayoyinta gaba ɗaya arba'in ne kawai Allah ya buɗe ta da bismillahir rahmanir rahim wato da sunan Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama mai jin kai bi ma'ana za mu karanta wannan suran muna masu tabarraki da sunan Allah muna neman albarkan sunan Allah mai rahaman nan mai jin kai da izinin shi ne za mu karanta wannan sura Allah maɗaukakin sarki ya ce la uqsimu bi yawmil qiyama wato ina rantse muku da ranan tashin kiyama la nan malamai suka ce rejoinder ne raddi ne Allah yake wa kafirai masu cewa babu kiyama annabi ƙarya ne ba za a mutu a tashi ba babu wata aljanna babu wani wuta sai Allah ce musu la ƙarya kuke la ba haka bane kai uksimu bi yawmil qiyama na rantse muku da ranan kiyama ma maganan ku ba haka bane ina fata an gane raddi aka fara yi sai aka rantse kaman ka ce uksimu bi yawmil qiyamati na rantse muku da ranan tashin kiyama la maganan nan da kuke faɗa ba haka bane la shine aka ce la uqsimu bi yawmil qiyam waɗansu malamai suka ce a'a wato Allah yana ce ai ba sai na rantse muku da tashin kiyama ba kaman kai ne misali ka saba aikan yaro kuɗi ya yarka mai bulala ka mai bulala ka mai bulala sai ka zo ka ce wane zo ga kuɗi sayo mun kaza ba sai na ce zan dake ka ba ai ba sai na ce zan dake ka kai ma ka sani ina fata ai bi ma'ana ya san lalle wannan abun na nan in ya yardin ta eh, ci yawa wani ne kace kamai alkawari yana alkawari yana yana aiki tare da kai kamai alkawari ka cika kamai alkawari kaza ka cika kamai alkawari kaza ka cika kamai alkawari kaza ka cika sai rana he ka zo kace masa zaka je haji na eh, zaka je haji bana ai ba sai na rantse ma ba ko imana tun da ka san ai previously na sha maka ina cikawa umma alƙawari ina cikawa wannan ai ba na rantse maka ba ka san kawai haka ne kawai in na faɗi magana haka ne to Allah kamar yana ce mana la uqsimu bi yawmil qiyama Allah ce ba sai na rantse muku da zuwan alkiyama ba bi ma'ana tabbas alkiyama tana zuwa ba sai na rantse muku ba wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha alkiyaman nan tana zuwa babu shakka babu tantama babu kokonto babu tababa wala uqsimu bin nafsin lawama ba sai na rantse muku da rai wanda yake zargin mai mai shiran ba wato zuciyar da yake zargin mutum wato akwai zuciya kashi uku Allah ya halitta akwai nafsun ammaratun bisu'i wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi wato akwai ran da kawai zuciyan da Allah halice shi mai umurni ne da sakon Allah kawai ya maka umurni ya raya maka ya kamata ka sha giya ya kamata ka je disco ya kamata ka je nan ka je nan ka je nan kullun shi wannan ran yana umurtanka da sakon Allah akwai nafsul lawama ran da yake zai rika zargin ka yana blaming ɗinka yanzu misali ana azumin nan an fito masallaci tafsiri kai kana kwanci a gida kana kallon fim an zo an yi asham kai baka fito ba an zo an yi kaza sai ka ji zuciyanka yana zargin ka ni kan wane wai kai kadai ne kawai Allah ya cire cikin kai ne kawai banza a cikin al'umma ana sallah kana kwance ji yan uwanka musulmi ka ji yadda suke ce amin ka ji kalli yadda suke sallah kalli yan uwanka sun je tafsiri kai kana kwance kawai kai ba ka jin kunyan kanka eh? da girmanka da komai ɗinka to wannan shine nafsun lawama wanda zai rika blaming dinka. Wani da girmanka wai kai har yanzu baka san ka girma ba kana shan giya kalli 'ya'yan da ka haifa kalli jikokinka kalli wance tun kana saurayi kana yi kana sha har yau wance ta haihu ta haifi jikoki kana wannan abu wani har yanzu kana neman mata ƙananan yara da girman ka tsofai tsofai wai kai yaushe za ka bari ne to akwai irin wannan zuciyar da yake riƙa blaming ɗin mutum yana sukanka in kana aikata saƙo nan kuma in kana taƙaita wajen aikata alkhairi ya riƙa sukanka wai kai ne kaɗai marowaci kowa ya kai abinci ana ci masallaci fi sabilillahi a ramadana yana neman yarda Allah kai ko mudu ɗaya ba abin da Allah bai baka ba haƙƙin Allah ma baka cirewa nan kuma in kai sako wai kai kadai ne abun nan da da girman ka ba za ka bar sako ba har yanzu baka kai ka daina ka yi ritaya ba daga saba wa Allah hmm? to shine annafsul lawama wanda zai rika zargin ka wajen aikata alkhairi takaita alkhairi in baka yi ya rika zargin ka yana ingiza ka ba za ka yi bane nan kuma yana zargin ka in kana aikata sharri ba za ka bari bane shine annafsul lawwama to sai annafsul mutma'inna ya ayyatuha annafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati to wannan ran shine idan mutum ya samu nafsul lawama akwai hope zai shiryu akwai hope ka kwanta ka ji zuciyanka na ce maka kai ne mai kawai mai son bacci ana sallah kana kwanciwa ne me Allah bai maka ba shi da sha Allah ya baka abin hawa gida to me ka nema me ka nema ka rasa me Allah bai maka ba a je sallah ka ki to irin wannan mai zuciyan akwai hob wata rana zai zai zai zai zai to daga nafsul lawama sai ya koma nafsul mutma'inna yanzu ran ya zarge ka ga daina zunubi ka rika aikata alkhairi yanzu ka karba din kana aikata alkhairi har ranka ya natsu akai har ranar mutuwa an ce ya ayyatu han nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan akwai nafsun ammaratun bisu'i shi kuma wancan ammaratun bisu'i ran ya rika zargin shi ya yi kokari ya da nafsul mutma'inna to shi ne Allah ya ce ba sai na rantse muku da irin wannan zuciyan da yake zargin mutum a kan takaita alkhairi da aikata sharri ba to Allah ya ce bi ma'ana na rantse da alkiyama na rantse muku da irin wannan zuciyar me dalilin rantsuwan ya Allah kamar mutum ya ce maka wane wallahi tallahi billahi lazi haka ce ehe sai me to nan ma sai Allah ya ce mana na rantse muku da gobe kiyama na rantse muku da irin wannan zuciyar mai zargin mutum ehe to me dalilin rantsuwan ya Allah Allah ce ayahsabul insanu allan najma'a izama wai yanzu dan adam ne yake gani cewa ni Allah ba zan iya tara kasusuwarsa bayan ya mutu ba wai dan adam ne mai wannan tunanin kafiri shine mai wannan believing din cewa wai ni Allah ba zan iya tada shi bayan ya mutu ba Allah ya ce bala ina tabbatar maka e na'am qadirina ni Allah ina da iko ala an nusawwiya banana kai ba mata da kai ba zan iya jera kasusuwan gabobin yatsunka ba domin kafirai suna ci ai za na izaman nahira tilka idan karratun Allah ce fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa idahum bisahira to Allah ya ce. manzo Allah sallallahu ya nuna kasusuwan yan adam joints joints gabbai gabbai na kasusuwan yan adam a jikin ɗan adam 360 ne daidai to shi kafiri yana gani yanzu idan mutum ya mutu kasusuwan suka narke suka fatattake suka zamanto gari kun ga yadda sari yake cin katako ko kaga ga katako ne mai ƙarfi amma in sari ya shiga ya cinye shi kaga yana zub mai yana zub da gari ka nemi katakon ka rasa to wai kafirai su suna gani ai is impossible in dan adam kashin shi ya fatattake ya rududdige ya zamanto gari ba zai taba yiwa ba Allah ba zai iya tada shi ba Allah shi ni yace ni kuma ina da ikon tada kai bari ma in nuna maka abun mamaki waɗannan yan gaɓoɓin yatsun din nan nan ne yafi fi ko ƙanana gunta take Allah ce har su sai na jera su ma a yanda da suke da shi ce bala ƙadiri na alaannu nusawwiya banana banana hu shi ne yatsun menene yatsun hannu sune banana hu Allah ce hatta waɗannan joints ɗin da nan ƙasusuwa ne ƙanana ƙanana Allah ce ko sun fatattake ni zan iya jera su ma ballantana manya manyan kashi na cinya kashin cinya ka ai gashi ran dogo ne kamar five kawai to Allah ce ba ma wannan ba ƙananan nan ma zan iya jera su in haɗa su in tada kai yanda kake shi yasa malamai suke cewa a e, e, turawa ba su da ayaba ba su da ayaba larabawa ne aka san su da ayaba shi yasa da bature ya zo ƙasar laraba ya ga ayaba ɗin sai ya sanya masa banana wato banana ko wannan e, bala qadiri na ala annu banana sai ya kamanta ayaba kawai da yatsun hannu sai ya kira shi banana da ya ji laraba suna kiran hannu menene yatsun hannu banana sai ya ce banana kawai aje a ci banana ina fata an gane in ka zo ka tsaya gun masu ne muka ce miko banana guda ɗaya yatsun hannu kenan ina fata an gane ko to za mu dakata a nan da izinin Allah subhanahu ta'ala gobe za mu ɗora mu ji inda Allah zai nuna ikonsa da ƙudurarsa da iradansa wajen tada mutum bayan ya mutu ina fata an gane ko? na'am السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم. طيب. نعم كنت في الزنشين أدنى watan rahama ne watan gafara watan neman aljanna wata ne da aka buɗe ƙofofi don a shiga aljanna aka kulle kofofin wuta amma da yake shaidan shi ya rantse ya yi alkawari a gaban Allah ce wala ta jidu aksarahum shakirina ya Allah ba za ka samu mafi yawan 'yan adam innan sun gode maka ba wannan alherin su kuma sai su ɗauki wai ramadan cup za a buga bol a sanya ma kofin ma kofa babu shi a sanya masa da sunan ramadan to kaga idan suna yi wannan da sunan izgilima watan waɗannan sun kafirta ƙata'an in ma a bisa jahilci ake a tuba in ma a bisa rashin sani ake a tuba amma inda izgili ne mai aikata shi ya yi ridda kuma ya kafurta ul abillahi wa rasulihi ورسوله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولئن سألتم ليقولون nakhudhu wa nal'ab sai ka ga mutane su ɗauko wani eh, abu na ibada ko wani abu da aka san shi ibada ne ko sunna ne sai su rika izgili da shi suna wasa da shi idan ka tambaye su ka musu wa'azi sai su ce wallahi mu dai zolaya ne wasa ne kawai muke yi Allah ya ce la ta'tazuru qad kafartum ba'da imanikum kada ba ku da wani uzuri kun kafurta bayan imani to kun ga waɗannan in dai a bisa rashin sani ne to su tuba su koma ma Allah su daina wannan abu abinda ake bukata a ramadana shine ayyukan da kullum malamai suke faɗa mana salloli karatun ƙur'ani zikiri istighfari filfilu, shi azumi din da ayyukan alkhairi ba wai bol ba sai a haƙura da bol ɗin an yi shi ai wata goma sha ɗaya kuma ba inda aka je kullum a filin doki nan ake ba a fita wajen ba ba a fita brazil ɗin ba har yau shekara goma to sai a haƙura mana kawai wani gwiwan ta gurɗe ƙoƙon ya fita yana nan yana zaune an kasa wani an karya shi kafan ma an ɗora an ɗora a haƙura mana to saboda haka duk abinda mutum zai je ya yi ya je ya yi shi amma ya yi hattara banda yi wa addini izgili banda yayi wa addini izgili akwai ran da mutum zai nemi ya gyara Allah ce ni ma na ki yanzu sai mutum mutuwan ta riske shi a haka a mai izgili da addini an nemi fir'auna yayi yi imani shekara da shekaru yaki ran da ya zo in imani din yake bukatan imani din ya ce amantu billadhi aman bi banu isra'ila ko wa ana minal muslimin Allah ce al'ana yanzu fir'auna ni ma na ki. dole ya mutu a kafurcin to saboda haka musulmi duk inda yake ya tuba ya girmama hurumin Allah wa man yu'azzim sha'airallahi fa in fa huwa khairul lahu wanda yake girmama lokutan ibada na Allah to shi yafi masa alkhairi ko kuma alama ne na tsoron Allah a cikin zukata matasa su ji tsoron Allah su gyara su toba su daina wannan a yi haƙuri da bol ɗin a dukufa wajen neman lahira kuma Allah sa mu dace. Nam. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين الله منا روقنك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى الله ككربا مسلمي دكان أبين دسك روقنا الخير دسك نيما أو نعزمي دكان أبين مسلمي ينمي كتريش دقريش يا الله الله مرو إيك الله كتري مكتريش Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasanmu Najeriya, ka ba mu zaman lafiya a jihohin arewanmu, ka ba mu zaman lafiya a wuraren sana'anmu, ka ba mu zaman lafiya a gidajenmu, ka ba mu zaman lafiya a wuraren ibadanmu da muke zuwa mu bauta maka ya Allah Allah ka kare mu ka kare wuraren ibadanka Allah ka kare wuraren ibadanka ya rabbal alamin Allah ka kare mana mutuncin iyalanmu da 'ya'yanmu Allah mun roƙe ka Allah ka kare mu daga gurɓacewan tarbiyya ta iri wannan lokacin shugabannin da ka miƙa al'amarinmu a hannunsu ya Allah Allah mun roƙe ka Allah ka shirye su Allah ka sanya adalci a cikin zukatansu Allah ka buɗe idonsu ka nuna inda suka yi kuskure su gyara inda suke kan daidai su su su ah, ɗore a kai ya Allah mun roƙe ka Allah kar ka sanya al'amuran mu a hannu wanda zai gallaza mana wanda baya rahama mana wanda baya son addinin ka ya Allah Allah mun roƙe ka duk abin da ake kitsawa musulmi da musulunci a wannan ƙasan ya Allah cikin gida ne ko a waje ne ko da na cikin gida ne da haɗin kan na waje mutane ne zalla ko da aljanu a ƙauyuka ake shirya shi ko a manyan birane ne da rani ne ko da bazara ne da damina ne ko da hunturu ne da daddare ne ko da rana ne ya Allah mun roƙe ka a tudun ƙasa ne ko a ƙarƙashin ruwa ko a saman iska ne da kuɗi ne ake amfani da wannan ko kuma da ƙarfin mulki ya Allah duk masu aikata su kasan su kuma kai ka ba su ikon aikatawa Allah mun roƙe ka ka tattara makircinsu da sharrinsu da bakar aniyansu Allah ka ɗora shi a kansu ka takaita shi a kansu ka kare mu ya Allah ya rabbal alamin ka kare mana addinin mu ka kare mana mutuncin malaman mu ya rabbal alamin Allah mun roƙe ka ka haɗa kan al'umman musulmi yan siyasanmu malamanmu da jama'anmu Allah ka nuna mana alƙibla guda ɗaya wanda kowa zai gamsu da ita ya bi ta ya rabbal alamina ya arhamar rahimina ya zal jalali wal ikram Allah mu roƙe ka zubar da jini yayi yawa Allah ka sani hallaka dukiyoyi sun yawa Allah muna roƙonka Allah ka taƙaita shi Allah ka yaye mana shi waɗanda waɗannan musibin suka ɗauki rayukansu ya Allah mu roƙe ka ka karɓe su a matsayin shahidai wanda suka rasa dukiyoyinsu ya Allah ka ninninka musu ninkin ba ninki wanda suka ji ciwo Allah ka sa ya zamo kafara ne a gare su Allah ka ba mu zaman lafiya ka ba mu kwanciyar hankali ya rabbal alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum